Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim almasi Garba. Sauran abokanen aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren talata biyu ga watan Satumba shekarar dubu ashirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa jihar Barnan Najeriya an naɗa mai Mustapha Umar Mustapha a matsayin sabon sarkin biyu. Bayan nan za mu kawo muku tattauna da Dr. Salisu Bala kan irin rawar da masu zaben sarki a masarautar Zazzau da gwamnan jihar Kaduna za su taka wajen zabuwa da nada sabon sarkin Zazzau. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru ba tsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda 'yan Najeriya ke fama da kuncin rayuwa duk da sassauta dokokin kulle na corona. Sannan muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar dinkin Duniya da ta tuhumi kasar China saboda abin da ya kira take-takenta a wani jawabinsa ga babban zauren Majalisar dinkin Duniya a yau dinnan talata. A jawabin nasa da aka naɗa tun da wuri wanda aka yada daga fadar White House. Trump ya ɗora laifin yaduwar cutar corona a duniya kan gwamnatin China. cutar da yanzu ta kama mutane miliyan 31 baya ga kashe sama da 965 da ta yi a farkon bullar cutar china ta takaita zirga-zirgar cikin gida amma kuma ta bar jiragen sama na tashi daga cikinta suna yada cutar a duniya a cewar trump a jawabin nasa ya kara da cewa gwamnatin ta china da hukumar lafiya ta duniya who wadda kusan china ce ke jujjuya ta sun baza karyar cewa babu wata shaidar da ta nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum china da hukumar ta who wadda yanzu trump ya da kudin da amurka ke bata a ta bakinsa sun yi karyar cewa mutanen da alamar cutar bata bayyana a jikinsu ba ba za su iya yada ta ba jawabin na trump na cike da sukar china kamar yadda akasarin jawabin duk wani shugaban amurka kan kasance a cewar julian ku wani farfesa a jami'ar hofstra ya kara da cewa ta wajen bayyana kasar china a matsayin wadda ke da alhakin yaduwar cutar a duniya da kuma kiran cutar china virus wato cutar china trump na son duniya ta goyi bayansa wajen tuhumar china yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a amurka ke dosar dubu ɗari biyu babbar cibiyar lafiyar kasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ta wallafa wani bayani a ranar juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaɗuwa ta ƙurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai ɗan yawa to amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar litini ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazarar mita 1.8 da kuma turiri da yawon da ke fitowa yayin magana tari ko atishawa. Dr. J. Butler, mataimakin cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗin, ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata. An dai shayin zazzafar takaddama tsakanin ƙwararru kan yadda COVID-19 ke yaduwa. A watan Janairu, masu ilimin kimiyya sama da 200 daga ƙasashe sama da 30 sun buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiran hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska. A halin da ake ciki kuma a China hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da ƙasar Myanmar sun fara gwajin cutar corona ma mazauna yankin tun makon da ya gabata. Bayan da aka samu wasu baƙi su biyu da suka shigo daga ƙasar Myanmar dauke da cutar ta corona. a garin Ruili wanda mahaɗa ce a lardin Yunan. Daura da kan iyaka mara matakan tsaro mai tsawon kilomita 2,200. Hukumomi sun kafa dokar takaita zirga-zirga. Suka kaka ma bakin haure da dama suka ta sakiyarsu zuwa Myanmar. China ta ayyana garin na Ruili a matsayin mai cikin yanayi tamkar na lokacin yaƙi. Yayin da hukumomi suka kaddamar da wani shiri na yin gwaji ma mutane wajen dubu ɗari biyu. Ruwan Changfa mataimakin sakataren kwamitin jam'iyyar yunan ya faɗa a wani taro cewa hukumomi sun kafa tsauraran matakan gudanar da cikakken bincike da kuma killacewa babu shiga babu fita wani attajiri dan china tsohon mai harkar gine-gine wanda ya soki shugaban china shi jinping kan yadda ya tunkari matsalar covid-19 ya samu hukuncin daurin shekaru goma sha takwas saboda laifin almundahana wata sanarwar da matsakaiciyar kotun beijing ta biyu ta bayar yau dinnan talata na cewa an samu renzin queen dan shekaru 69 da laifin handame wajen dala miliyan 16 mallakin wani kamfanin da ya taba shugabanta baya gabar da cin hanci da kuma amfani da iko ba bisa ka'ida ba wanda ya janyo ma kamfanin asarar dala miliyan 17 kotun ta ce ren ya amsa cewa ya aikata dukkan laifukan da ake tuhumarsa da yi kuma ba zai ɗaukaka ƙara ba baya ga wannan hukuncin da aka yanke masa an kuma ci shi tarar dala sama da dubu ɗari shida amurka ta yi tayin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga damƙe madugun 'yan tawayen kungiyar national liberation army eln na kasar colombia amurka na zargin wilbur villegas palomino da hannu a wata dabara da ke kan gudana ta kakkasawa da kuma sayar da koken ɗin colombia a sassan amurka don samun kuɗin tafi da harkokin ƙungiyar tawayan. Kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana Palomino da abin da ya kira wani rikakken mai ta'addancin kwaya bayan wata ziyarar da ya kai Colombia ƙungiyar ta ELN wadda aka ƙirƙiro wajen shekaru hamsin da suka gabata don yaƙar rashin daidaito a ƙasar ta Colombia ta yi ƙaurin suna a matakin ƙasa da ƙasa. wajen gudanar da harkokin ta'addanci da kuma kisan gilla daga ƙarshe saudiya ƙasar laraba mafi tasiri a duniya kuma inda nan ne masallatai mafiya daraja a addinin musulunci suke ta bayyana matsayinta a hukumance kan daɗaɗɗiyar takaddamar nan ta gabar ta tsakiya matsayinta kuwa ne za ta kulla cikakkiyar dangantaka da isra'ila ne kawai idan aka samu zaman lafiya tsakanin isra'ilar da falasɗinawa duk da haka dai kafafen yada labaran gwamnatin saudiya da kuma wasu malamai na nuna alamar sauyi na nan tafi a dangantakar kasar da isra'ila wanda hakan na iya faruwa ne kawai bisa umarnin yarima mai jiran gado mai matukar tasiri muhammad bin salman waɗannan saƙonnin da ke cin karo da juna game da yiwuwar kulla dangantaka tsakanin saudiya da isra'ila na nuni da abin da masu lura da al'amura da kuma 'yan ciki ke cewa hannun riga ne tsakanin yadda yariman mai shekaru 35 da kuma mahaifinsa mai shekaru 84 sarki salman ke fassara muradun kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu za mu fara da Najeriya inda aka naɗa mai martaba mai Mustapha Umar Mustapha a matsayin sabon sarkin garin biyu bayan rasuwar mahaifinsa Alhaji mai Umar Mustapha Aliyu a daren ranar Litinin a wani asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Su ma al'ummar garin sun yaba da naɗin sabon sarkin tare da masa fatan alheri. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. irin yadda aka yi naɗin sabon sarkin biyu kenan wato mai mustapha umar mustapha da kuma ya kasance sarki na tara cikin jerin sarakuna da aka yi a garin biyu bayan rasun mahaifinsa a wata asibitin gwamnatin tarayya da ke garin gombe kafin naɗin mai mustapha umar mustapha dai a matsayin sabon sarki na tara shine ke da sarautar gargajiya da ake kira mai dala kuma shine babban da a cikin maza ga marigayi mai umar mustapha an dai daɗa wannan sabon sarki ne a fadar masarautar na biyu bayan mika masa wasiƙa da sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman cidda shuwaye tare da da rakiyar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur wanda kuma sabon sarkin ya yi dan takaitaccen jawabi kamar haka. Ba abin da za mu faɗa sai addu'a tsakanin mu da gwamnatin jihar Borno sarakuna na jihar Borno duk sun ba mu goyon baya wanda mu sun aiki da jama'a ya nuna cewa sun yi aiki da jama'a ah, na zaman lafiya to mahaifinmu gaskiya ya tabbatar da mu ya tabbatar mu da hanyar karatu da noma. To komi al'umman biyu ke cewa ne game da wannan sabon sarkin? Sunana Bubakar Mirin Miringa shugaban zakirai karamar kuma biyu a Borno. gaskiya sabon sarkin nan abun da kai a gidan kofar sarkin biyu abun ya yi kyau sosai abun ya kawatar an yi abubuwa wanda ya kamata jama'a sun taru a nuna haɗin kai kuma bayan Allah sun baya gari da ƙauyuka duk ana ta murna kutare ko ta an zo an yi taro mai kyau eh gaskiya ma yasa saka mai yaudara da jama'a lafiya kuma shi ma muna masa addu'an fatan alkhairi Allah ya sa dauki halaye ma'aikinsa masu kyau da kuma ya daura akan abubuwan da ma'aikinsa ya ajiyar alkhairi to ni sa da camarwa a biyu nake da zama wallahi gaskiya a wannan nadin da aka yi nan abin da muka gani sai dai an da zaga don gaskiya wanda aka zaba mana shi ne da shi ya dace mana da zamanin mu na yanzu don shi mai haƙuri ne bai zama da jama'a ne wanda kowa zai fahimci shi ya fahimci kuma a takaice yadda ya dauke mu a garin kamar yadda baban shi dauke mu sunana bukkar bulama bai former chairman na biyu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ai nasara kuma an samu sabon sarki an same shi shi kuma wannan sabon sarkin kan wannan dan wanda ya rasu ne yau fatan mu ga baki da talakokin kasar nan gaba da na biyu emir ubangiji Allah ya sa ya rige shi da hannun biyu kuma jama'a Allah ya sa so shi duk abin da zai za a yi dai na zaman lafiya fannin security ne fannin noma ne fannin fannin asibiti duk duk wani abubuwa dai wannan na rayuwa ubangiji Allah ya sa ya inganta mana wasu mazauna garin biyu kenan ke bayyana ra'ayinsu game da nadin sabon sarki da aka yi masu game da nadin wani sabon sarki da aka yi wa masarautar Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu to har yanzu dai muna najeriyar inda a yayin da al'ummar masarautar zauzau da jihar kaduna suke ci gaba da dakon sabon sarki da zai gaji marigayi mai martaba alhaji shehu idris da allah ya yi wa rasuwa ranar lahadin da ta gabata wakilin isa lawal ikara ya tattauna da dr salisu bala malami a jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya karin bayani kan irin rawar da masu zaben sarki a masarautar zazzau za su taka da gwamnan jihar Kaduna wajen zabuwa da naɗa sabon sarkin masarautar zazzau. Eh, akwai mutane guda biyar waɗanda su ne ake kira kingmakers a sun kunshi shugabansu wanda shine wazirin zazzau yana da ƙuri'u guda biyu idan an zo wato zaben sarki mutum na biyu shine makaman zazzau shi ma yana da ƙuri'a guda ɗaya sannan akwai fagacin zazzau shi ma yana da ƙuri'a guda ɗaya daga cikinsu kuma akwai limamin kona sannan akwai limamin gari waɗannan mutanen gaba ɗayansu mutum biyar su ne suke da alhakin zaben wane ne zai mai gurbin wato sarki marigayi alhaji shehu idris sukan duba gidajen sarautun wato akwai gidan katsinawa akwai bangaren bare-bare akwai gidan mallawa akwai sillabawa. dokta idan aka duba wannan gidaje da kala sabto gidajen da su ma kowa na iya sauta da kowane gida ko gidan katsinawa ko bare bari ko mallawa wanda ila mutane su ce wajibi ne ga masu zaɓo wannan ya zama cewa kowane gida wakili ɗaya ko ko mutum biyu sa iya fitowa a gida ɗaya. mutum biyu za su iya fitowa a gida ɗaya idan dai akwai cancanta ba lallai bane a ce kawai ah, yanzu misali gidan sullubawa wa suka gabatar amma ana magana gidan katsinawa bare bari da mallawa ko. wato za a iya samun akwai gidan da ba wanda ya fito kuma a samun mutum biyu a gida. gida daya za a iya samu ko fiye ma da haka a ƙarshe dai mutum ɗaya ne zai sarki wato waɗannan mutane guda biyar su suna da alhaki ne na zabuwa eh. amma a ƙarshe gwamna ne zai ɗauki ɗaya to akwai wajibci ne na cewa tunda akwai na ɗaya na biyu na uku dole shi ma sai ya bi layi ko ko ya iya ɗaukan har na ƙarshe ma a cikin mutanen da aka jero mai sai wanda ya gara ma zai ɗauka amma kuma ka kamanta gwamna shi ma bai yin gaban kansa saboda shi ma yana da masu bashi shawara a cikin waɗannan da aka gabatar masa waye yake tare da jama'a waye kuma zai iya amfana ma jama'a waye kuma yake zai iya kwatanta haƙuri da juriya irin na sarkin da ya gabata. Amma dakta wasu na ganin kamar siyasa ta riga ta shiga kila wannan abubuwa da kuke gani na ka'ida rubutattu ne kawai ba lallai a gansa a wajen zaɓe ba. Za a iya ganin su dalili ko shine mu yau gashi Allah ya sa mun samu gwamna za ka iya cewa babu wani wanda ya isa daga cikin mutanen da aka zaba. ya je ya ce zai bashi kuɗi don yana son ya zama sarki su ma mamaki siyasar amma kuma siyasar ma ita ma idan an zo a nan wannan janibin aje shi ake. Dokta uh, da a ce yanzu za a zaɓo mutum uku ko hudu a kai wa gwamna sai gwamna ya duba shi bisa nashi ma'auni gaba ɗaya waɗannan babu wanda ya mai me zai faru. abin da zai faru shine zai iya cewa a koma majalisar nan ta Makers su sake dubawa su zakulo waɗanda za su iya ma jama'a aiki daga ci yana ganin an yi kuskure ba a sa wana da wana da wana ba kuma su ma sun gaji sarautar nan kuma suna iya zuwa su taka muhimmiyar rawar da ya kamata su taka ko fiye da ma wanda Allah ya karbi rayuwar shi. Akwai wani addini idan sarki ya rasu da ake so a gaggauta ganin sarki ya fito kafin lokacin tun da yanzu rikon kwariya ne kamar da kace waziri ke yi. Babu wani lokaci illa dai kawai dai su masana sun sani cewa ba a son a dauki lokaci saboda gudun fitina. A fara yawo da maganganu ana maganan cewa wane shi ya fi cancanta wane fi wancin shi ya fi cancanta wane ya fi wane wane ya fi wane. Daga nan sai ga an fara raba jaha an fara amfani da kuɗi an fara tunanin shigo da wa da 'yan daba da makamai da waye to dan a kauce ma zubar da jini da kuma rarrabuwar al'umma shi yasa ake kokarin daga ranar da aka ce yau sarki ya kau ana kokarin kai shi makwancin shi wasu kuma suna can suna kokarin yadda za a yi waye ya fi cancanta kenan kowane lokaci daga yanzu a iya jin sunan sabon sarki iya sunan sabon sarki kuma ba mamaki shi ma zai iya neman shawarwari daga manyan kasa su na kasa waɗanda suke kai yanzu da waɗanda ma suka kau dinka duk yana da nashi kwarewa Dr. Salisu Bala kenan malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a hirarsu da wakilin Isa Lawal Ikara. Yanzu ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman. Duk da yake da yi an samu sauƙi na ci gaba da walwala a Najeriya a sakamakon sassauta dokokin yaƙi da cutar corona ko kuma COVID-19. da ta ɓarki a duniya tun farkon shigowar wannan shekara ta 2020 To amma har ya zuwa wannan lokaci al'amura ba su koma daidai ba musamman ta ɓangaren farfadowar tattalin arziki kama daga gwamnati da 'yan kasuwa har ma ya zuwa can ƙasa wato talakawa waɗanda a kullum sai sun fita kafin su samo abin sawa bakin salati. Wannan al'amari dai ya sa wasu daga cikin 'yan kasuwa a Najeriya yin kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta san abin yi domin samun hanyar tallafawa talakawan Najeriya. Sunana Dr. Umar na garin Lakwaje a zaune. Sakataren jin daɗin 'yan kasuwa na North Central kuma eh, mai rikon ciyaman na 'yan kasuwa na Kogi Arewa Traders Association. Shi mai girma Buhari ya daure ya daure ya daure ya daure ya tausaya wa 'yan najeriya hmm. a samu a tallafa wa mutane da kuɗaɗe domin wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa mai wanda Allah ya bar masa miliyan ɗaya tana hannunsa yana juya ta amma bukata ta dubu hamsin idan ta taso masa wallahi azimu ya shiga uku naka a shago ya fi na miliyan a shagon amma ko kawa kake yi a matsayinka na ɗan kasuwa ka ɗan samu ka samu abin da zaka je ka nemo yan kaloli bukatar ka dai kai ta dubu biyu uku amma in ka kama bukata ta kai ta dubu biyar wallahi azimu ya ka samu matsala Wannan ina magana na waɗanda suka escape da ɗan guntun jari a hannunsu. Na yanzu kana ganin idan ita gwamnatin tarayya ta ɗan tallafa wa mutane da 'yan kuɗaɗe abin zai ɗan yin sauƙi kenan. Eh gaskiya idan gwamnatin tarayya ta tallafa wa mutane da 'yan kuɗaɗe musamman irin market money ɗin a tsaya a binciki masu ba da market money ɗin da kuma ainihin tallafi na noma. Duk wani guri da ake ba da tallafi ai auditing ɗinsa a binciki shi ainihin wurin a ga ana yin sa properly kuwa. To amma baka ga ita ma gwamnatin tana kukan wannan cuta ta corona abin ya taba ta ba a samun kudaden shiga sosai. an san cewa Najeriya ba kuɗi an sani ƙasar nan babu kuɗi an hmm. tabbatar sai eh, amma ba irin kuɗin da za a tallafa wanda zai samu abin da zai ci ne babu ba kuɗi na manyan-manyan ayyuka dole a dakatar da su a taimaki mutanen da za a yi wa aikin wato a ɗan farfado da kumari yawwa a daure a taimaka a taimaka wa mutanen da za a yi wa kwalta mutanen da za a yi wa gine-gine waye da sauransu ba su da abinci ba su da riga sai dai ka sai tsohuwa ta gwanjo. Duk da yake da yi ana cikin wannan yanayi amma su ana su bangaren manya-manyan kamfanonin 'yan kasuwa a Najeriya wani yunkuri suka yi na haɗa hannu a tsakaninsu tare da tara sama da naira miliyan dubu ashirin domin sayan kayan masarufi da aka rabawa talakawan Najeriya. Alhaji Jamilu Muhammad Gidado shine wakilin waɗannan kamfanoni ga abin da yake cewa a lokacin da suka zo nan jihar Niger domin raba wannan tallafi a ƙarshen wannan makon. Mun kawo akwai shinkafa buhu dubu arba'in da bakwai da ɗari shida da sha ɗaya haka shuga haka semovita muna da noodles dubu casa'in da yan kai muna da abin nan gishiri su ne abubuwan da muka kawo mutane nawa ne za su amfana da wannan abu muna da household da muka yi makin da za su amfana da wannan abu dubu arba'in da bakwai da dari shida da sha daya gidaje kenan gidaje kenan kowane gida Mun za ka faɗa mana adadin kuɗin da kuka kashe wajen tattara kayayyaki adadin kuɗin da muka kashe eh, akalla ba zai gaza biliyan 20 ba eh, da aka hahada daga wajen private sector aka wannan Niger ne kawai kuku akwai sauran duka faɗin kasar Najeriya muke wannan abin gaba daya jiha 36 da FCT yanzu yadda kuka kawo wannan duk ko ina kun kai ko ina an kai eh, wasu an rarraba wasu kuma ana kan kaiwa ba ma son a raba ne sai an tara komi gaba daya ba ma son ana raba guntu guntu saboda ba za ka ga fa'ida abun ba so mun fi son ko me za a bayar sai an gama kai na jiha gaba ɗaya sai a bayar kamar yadda muke yau a Niger. Eh. Za su ga kamar gundan ɗan yi jinkirin kawowa abun ya ɗan sire yanzu me za ka ce? Eh mutane su dan kara hakuri yanayin jinkirin wani jinkirin alheri ne mun samu dan matsala daga masu supply wani abubuwan kamfanonin da ke duka abin da ka gani nan lokali abu ne ba daga waje aka kawo shi ba duk a nan gida aka siye su komi wanda ake mana a cikin gida ne so wasu mun ba su uh, abin nan kwangilar supply sai sun dauki lokaci kamun su yi da yanayin kuma kasa da ake yanzu ne economy ake bubbude shi ma'aikata kowa na koma bakin aikin shi so jinkirin da aka samu ba da gangan ba ne. Gwamnatin jihar Niger dai ta yabawa waɗannan kamfanoni da suka yi wannan jin kai na tallafawa talakawan Najeriya a daidai wannan lokaci. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Gaskiya muna matukan godiya ga wayannan kamfanoni da suka haɗa kai suka haɗa jari domin tabbatar da kawo wayannan tallafi ga mutanen da ya cancanta a ba wa'annan tallafi kuma kamar da muka ba da bayani wannan tallafi ba wa'anda suke hannu da shuni ba ne zai je ga mutane ne wanda yake sun sancanci suna uh, mutane ne matalauta masu bukata kuma kamar yadda ka gani da muka fara rabawa mutanen da suka suka shi wa'annan da aka fara rabawa kai kasan cewa mutanen da suka uh, suka uh, ya kamata ba wannan tallafi kuma alhamdulahi muna da data wanda yake mun ƙididdige duka waɗannan mutanen da muka tabbata cewa masu bukata ne a duka jihan gaba daya kuma su wannan ƙididdiga ne za mu yi amfani da shi domin mararraba rarraba kayan To a nan take dai aka fara raba waɗannan kaya ga wasu talakawa a nan jihar Niger. Gama dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Mero Garba. Mero Garba daga ina kenan? Daga mai kele. Na'am to gashi kin karɓi wannan kaya ya kike ji? Na mu je mu cine da yaran nan. Na'am. da mun goda da shi man da ka ba mu kaya mun goda da sa da hankali eh. garaji magarba garba. daga ina kenan daga beji eh? daga beji to gashi ka karbi kayan nan ya kake ji ah, na ji daɗi karban kayan kuma allah karama mai ba da wanga kaya allah karama shi budi allah ya sa ya samu ci gaba eh. to shi an ce ba sayarwa za a yi ba ka tabbatar ba za ka sayarwa insha allah eh? na tabbatar ba za a sayarwa gwamnatin najeriya dai ta bayyana cewa tana bullo da tsare-tsare na samawa matasa aiki a daidai wannan lokaci da ta ce zai taimaka wajen rage zaman kashe wando a tsakanin matasan Najeriya. To amma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto akwai dubban matasan da ke gararan ba babu aikin yi al'amarin da masana suka ce zai taimaka wajen karuwar aikata miyagun laifuffuka musamman a daidai wannan lokaci da ba a gama farfadowa daga bugun annobar coronan ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ta gaida Mustapha kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mu wa labarin mu na ranar yau da wasan zarruga ko rugby inda shugaban hukumar kwallon zarruga ta kasar faransa bernard laporte da attajirin nan mohed altrad da ke shugabancin kungiyar kwallon zarruga ta montpellier da waɗansu mutane uku ke cin gargame yanzu haka jami'an tsaron na kasar faransa suna zargin shugaban na hukumar kwallon zarruga ko rugby na kasar faransa bernard laporte da nuna son rai ga kungiyar ta attajirin cewa da kungiyar montpellier inda a shekara ta 2010 goma sha bakwai ake zargin bernard laporte din da yin macin lamba ga mukarrabansa da su rage tare kuɗin da aka ci kungiyar ta Montpellier saboda wani kyalle da magoya bayanta suka kafa a hilinta da ke nuna kyama da wariya ga kungiyar zarruga ta kasar Faransa inda shi Laporte din ya yi kokarin tarar ta dawo euro dubu shirin maimakon euro dubu saba'in. Haka ma kamfanin na attajirin Mohed Altrad wanda ke aikin gine-gine shine ya samu kwangilar zama mai tallafawa kungiyar kwallon zarruga ta kasar faransa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da bernard laporte din ke neman wa'adi na biyu a neman shugabancin kungiyar kwallon zarruga ko rugby ta kasar faransa inda za a gudanar da zaben a ranar uku ga watan oktoba mai zuwa har yanzu dai muna kasar ta faransa kuma a batun dai wanda ya shafi jami'an tsaro da kuma bincike inda zargin amfani da haramtattun cikin kwayoyi masu kara kuzari yadda bibiye karshen tseren keken tour de france wanda dan kasar slovenia fogasar ya lashe a bana inda yanzu haka likitan tim din kungiyar tseren keke ta kasar faransa arkiya samsis freddy alexander gonzalez torres da mai kula da gyara jikin kungiyar kasar colombia ta nairo quintana cewa da mikel otera da manajan kungiyar ingila ko birtaniya emmanuel uber suke tsare yanzu haka hannun 'yan sanda masu bincike abin da ya ja hankalin 'yan sanda masu bincike na kasar faransa shine irin guzari fiye da kima da aka ga waɗansu 'yan wasan tseren keke na kungiyoyi daban-daban na nunawa a tour de france gasa mafi sha'awa kuma mafi ɗaukar hankali da tseren keke a duniya wanda aka kammala a shekaran jiya nan za mu karkare labarin wasannin namu na ranar yau da zagaye na uku na league cup inda kasar birtaniya ake can yanzu haka ana ɗauki ba daɗi tsakanin manchester united da kungiyar luton wannan ko a zagaye na uku na wasan league cup na kwallon kafa na kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a da haruna mamman bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta tuhumi ƙasar china saboda abin da ya kira take-takenta a wani jawabinsa ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a yau dinnan talata a jawabin nasa da aka naɗa tun da wuri wanda aka yada daga fadar white house trump ya ɗora laifin yaɗuwar cutar corona a duniya kan gwamnatin china cutar da yanzu ta kama mutane miliyan 31 baya ga kashe sama da 965 da ta yi yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a amurka ke dosar 200 babbar cibiyar lafiyar ƙasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ta wallafa wani bayani a ranar juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta kurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai ɗan yawa to amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar litini ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazarar mita 1.8 da kuma turiri da yawun da ke fitowa yayin magana tari ko atishawa. Dr. J. Butler, mataimakin cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗin, ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata an dai shayin zazzafar takaddama tsakanin ƙwararru kan yadda covid-19 ke yaduwa a watan janairu masu ilimin kimiyya sama da 200 daga ƙasashe sama da 30 sun buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya who ta kiran hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda yake na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babalake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.